To a shirin namu na ƙananan sana'o'i yau dandali bakoncin waye samu. Saudat Suleiman Musa. Saudat, sana'ar me ake yi? Ina sai da takalma na maza. Me yasa kika zaɓi takalman maza? Eh to gaskiya ni abin da yasa nake sai da takalman maza, gani nake kamar sun fi biyan kuɗi akan lokaci fiye da mata. an taɓa taɓa sayar da takalman mata ne ba biya ba eh to kin san mata idan suka ɗauki kayanki za su sun fi kowa siyan kaya akai akai amma kuma biyan ne yake wahala sai su ɗauka in ma'aikata ne su ce biya ɗaya biyu uku haka hmm. amma namiji kula ki ga hadli a ce ya rasa kuɗin da zai biya na takalmi ɗaya da zai ɗauka a lokacin a ina ake saro takalman ake sayar musu eh to takalman ya danganta wasu na kan saro su ne a kasuwa wasu kuma ake kamun su daga masu zuwa international haka wasu kasashen suna ka takalma sai na karba a wajen su ko na bada kuɗi na su to min da su haka yaushe aka fara wannan sana'a eh to wannan sana'a na fara ta tun ina level 3 a makaranta yanzu kina level nawa a yanzu service nake yi na gama to kina level 3 lokacin da aka kusa kammala karatu ai lokacin kai ke daukan zafi eh to haka ne amma dai lokacin gaskiya na samu chance din da zan yi saboda duk da kai na dau zafi amma dai na dai samu support saboda lokacin ban fara sai da su pieces pieces ba ina kaiwa wasu shaguna ne haka nake ajiyewa hmm. to yanzu kuma da na gama ina sai da su a hannu tun da yanzu am free bana da tension din makaranta da kina sayarwa ɗaiɗai kuma kina kaiwa shagon eh ina sai da ɗaiɗai yanzu kenan hmm. amma a da ko shago nake kai sun ajiye su to me dalilin da ya sa kika fara sana'a a matsayin ki ɗaliba a wannan lokaci <laughs> eh to kin san harka ta rayuwa gani ne lokacin na kusa gama makaranta in na gama zan zo ban da abun yi kuma income din da ma a gida ne ake baka irin na makaranta da waye mm. to kuma daga lokacin da ka gama kin ga babu wasu extra allowances da zaka samu mm. to shi sa kawai sai na gaba in fara sana'a kafin in gama makaranta ina da abun da zan dan dinga biyan bukatu na. Wato ba kyan so kina kammala karatu kina ke zama ce ma zaune ba. Yawwa ba na so in gama karatu ban da ko sisi. wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a eh to alhamdulillah gaskiya na samu alfanu a akan sana'ata saboda ina samun kuɗin da yanzu ina siya abubu kaina abubuwan da nake so ba jiran iyaye yawa eh ba kamar lokacin da ina makaranta ba to kenan ke ba wani zancen kalubale a wajen wannan sana'a take eh gaskiya Kisan san dukan abu ba ka rasa shi da challenges da waye to ni matsalan da na fuskanta shi ne zai a ringa cewa me yasa nake sai da na maza ba na sai da na mata mm. to mutane sukan yawan gaya mun zaki ga tunda sari akasari mun din maza ne mm. kuma lokacin dan zaka sai da abu sai dai ki nemi inda maza suke ki sai To, a cike gaya min irin kalubalen da kike fuskanta. Kin ce akan ce me yasa ba kya sayar da eh, mata? Eh mutane kan cewa wai ina yan mata me yasa ba zan sayar da takalman mata ba. Mm. To ni kuma nake ganin na mazan gaskiya ni yafi min saukin mm, sana'ata. Mm. To amma kuma kin san komai ba ka rasa kalubale da cece ku ce da aka na jama'a. Banda wannan bai da muna. To, wani irin kira zaki ba wani irin shawara zaki ba mata musamman yan mata irin ki? eh to the best advice da zan ba su shine duk mace ta nemi sana'a saboda yanzu kin ga musamman yan mata in ko duka suna da bukatu haka to ba za ka je ka tabin samari kana cewa su baka ba iyayenka kuma in dai as long as mutum ma yi graduate ya kamata a ci wani abin ya dauke wa kanshi to in kana sana'a ka taimaka kanka da ka da wasu ma inda suke da bukata a society ko yan uwa haka baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.